idan ka samu garin habbatu sauda akwai haɗaɗen da za ka yi su kusudil hindi su shamir siyansu da sauransu ya takan yi magungunan aljanu to wannan ga abin da shabul gani su ya fassara mawarkinta a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na 93 babul ha'i babi da yake magana akan harfin ha'i yace shi ita habbatu sauda idan mutum ya mafarkinta saboda yanayin yanda take da magunguna Shehu ya ce zai zama mai lafiya a cikin jikinsa mai lafiya a hankalinsa. Jama'a muna yi makuwa fata alkhairi assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai